Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon VOA Africa 200.5 da amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Laraba 11 ga watan Janairun shekara ta 2017. Ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Ibrahim Garba ka almasi da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi jiya cewa ƙasar a ta bakinsa ta gyaru kuma ta fi ƙarfi fiye da lokacin da ya zama shugaban ƙasa shekara ta 2008. shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi watsi da wani rahoto mai nuna cewa kasar rasha ta tattara wasu bayanan da suka shafi tabar gazarsa da zumar tilasta shi ya yi yadda suke so nan gaba sannan haɗaɗɗiyar daular larabawa ta tabbatar da kashe jami'an diflomasiyyar ta biyar da aka yi jiya talata a wani harin da aka kai a birnin kandahar na kudancin afghanistan kanin labaran kenan aka ji cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hedikwatar sojin saman najeriya ta yi ƙarin haske kan rawar da ta taka wajen kwato sansanin ƙarshe daga hannun mayakan boko haram We also fly regularly to ensure that every operation is conducted by the land forces or surface forces. Shin me mutane ke cewa game da jawabin shugaba Obama na ban kwana? Amurka ta daɗe ba ta sami shugaba mai hankali kuma mai tunani kuma mai son wato shugaban mutanen ƙasarsa ba irin shugaba Obama. Haka kuma za ku ji yadda farashin kalanzir ya hawan goron zabi a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya. To, litan kalanzir a karamce dai ana samu 300, 350 har 400 ma ana samu wasu gefe-gefe. baya ga duk waɗannan rahoton da muke ɗauke da su ladan ibrahim ayawa zai kawo muku shirin himma ba ta garago amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi jiya cewa ƙasar a ta bakinsa ta gyaru kuma ta fi ƙarfi fiye da lokacin da ya zama shugaban ƙasa a shekara ta takwas ya kuma yana mai nuni da magance matsalar tattalin arziki da ya gada da kuma kullo da hanyar inganta fannin lafiya da ya yi da kuma halatta auren 'yan luwaɗi a matsayin nasarorin da amurkawa suka samu bisa bishewarsa wannan bangare na jawabinsa ya janyo sowa ta yabo daga dubban mutanen da suka taru a birnin chicago a inda bai da nisa daga wurin da ya yi jawabin amincewa da zama shugaban kasa a daren da ya ci wa'adin farko na shugabancin amurka ana ƙasa da sati biyu a rantsar da shugaba mai jiran gado donald trump obama ya umarci hadumansa da su tattara jawabi irin wanda zai yi tasiri kan dukkanin amurkawa ciki har da waɗanda suka zaɓi trump obama ya faɗi a jawabinsa cewa ya rage ga amurkawa su tabbatar da cewa gwamnati ta magance ƙalubalen da ke fuskantar ƙasar kuma ya ce shi kam ya himmantu ga ganin cewa an miƙa mulki ga gwamnati ta biye cikin nasara obama ne bakar fata na farko da ya zama shugaban amurka ya kuma yi nuni da yadda bayan zabensa mutane da dama suka yi ta fatan cewa an yi bankwana da wariyar launin fata a amurka to amma kash sai gashi har yanzu batun bambancin launin fata na ci gaba da raba kawunan mutane sannan ya jaddada buƙatar a karfafa dokar hana nuna wariya shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi amfani da kafar da ya saba amfani da ita wajen miƙa saƙonsa ga jama'a wato twitter wajen yin watsi da wani rahoto mai nuna cewa ƙasar rasha ta tattara wasu bayanai da suka shafi taɓar gazarsa da zuma tilastawa shi ya yadda suke so nan gaba wannan ƙagaggen labari ne kuma bita da kullun siyasa ne a cewar trump ta kafas twitter a rubutun da ya yi da manyan harfa a yammacin jiya talata bayan bullar rahoton ko da safiyar yau laraba trump ya ci gaba da mai da martani yana mai kafa hujja da ƙaryatarwar da rasha ta yi cewa tana da wani bayani kan taɓa gazarsa ya ƙara jaddada cewa rasha ba ta taɓa yin yunkurin amfani da ni ba rahotannin kafafen yaɗa labarai sun nuna cewa wani bayanin da jami'an leƙen asirin amurka suka yi har da ya ƙunshi wani sashi mai nuna cewa jami'an yaƙin neman zaben trump sun haɗa kai da jami'an leƙen asirin rasha an ce sashin ya kuma taɓo batsa da trump ya tafka haɗaɗɗiyar daular larabawa ta tabbatar da kashe jami'an diflomasiyyar ta biyar da aka yi ji talata a wani harin bom ɗin da aka kai birnin kandahar na kudancin afghanistan fashewar ta hallaka mutane akalla sha ɗaya tare da raunata wasu sha shida waɗanda aka sari manyan jami'an gwamnati ne gwamnan lardin homayon aziza da jakadan haɗaɗɗiyar daular larabawa a kabul juma muhammad al-ka'aba suna cikin waɗanda suka ji raunuka babu wata hujja bisa jin kai ko ɗa'a ko addini wajen kai harin bom da kuma kashe mutane masu niyyar taimakon wasu allah ya albarkaci shahidanmu ya kuma sa su cika da imani a cewar minista kuma mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawan sheikh muhammad bin rashid al-mukdum a yau ɗinnan laraba ta kafar twitter ma'aikatar harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa ta faɗi jiya talata cewa jakadanta ya je kandahar ne wani aikin jin kai na taimakon marayu a afghanistan da kuma bayar da sanarwar ɗaukar nauyin karatun wasu mai magana da yawon fadar shugaban ƙasa harun shakaruru siri ya gaya ma manema labarai a kabul cewa an tura wata babbar tawaga ƙarƙashin jagorancin mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa da ta yi bincike kan wannan harin na ta'addanci labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau an kashe wasu mata 'yan kunar bakin wake su hudu bayan da suka ƙetara zuwa arewacin kamar daga Najeriya a cewar wasu jami'an yankin. Gwamnan yankin arewa mai nisa na Kamaru, mijin yawa Bakari, ya gaya murya Amurka cewa 'yan banga ne suka hango mata hudu na ƙoƙarin ƙetare kan iyakar da asubahin yau dinnan laraba uku daga cikinsu sun tayar da bamman da ke jikinsu suka kuma kashe kansu a yayin da hudun kuma uh, sojoji suka bindige har lahira a cewar gwamnan mijin majalisar sadarwar kamaru wanda kuma shine mai magana da yawon gwamnati isa ciroma ya gaya murya amurka cewa sojojin kasar sun sha kore 'yan bindiga masu yunkurin keta kan iyakar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin hedikwatar sojin saman Najeriya ta yi ƙarin haske kan rawar da ta taka wajen kwato sansanin ƙarshe daga hannun mayakan Boko Haram cikin dajin Sambisa. Hassan Mai na kaina na ɗauke da ƙarin bayani. tun da farko sai da sojojin saman najeriya suka yi ta ruwan bumabumai a duk bangarorin da mayakan boko haram suke cikin dajin sambisa kafin daga bisani soji su kutsa cikin wannan daji da yake karin haske kan rawar da dakarunsa suka taka babban hafsan sojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya ce We also fly regularly to ensure that every operation is conducted by the land forces or surface forces mun kuma ta yin sintiri akai-akai cikin ɗamara don tabbatar da sa ido da tallafawa mayakan ƙasa kuma duk inda muka hango dakarun ƙasa ka iya fuskantar barazana to jiragen yakin mu sai su buɗe wuta ta sama don a samu nasarar duk wani farmaki uh, masanin tsaro aliko yan rashid harun na daga cikin waɗanda suka sa ido a irin rawar da sojin sama suka taka a yankin na arewa maso gabas an ɗauki nigerian air force as a modern force kuma ana ganin nigerian army as a traditional Force, Nigerian Air Force ta yi rawan gani. Su wa'annan 'yan Boko Haram ɗin da suka samu base ɗin su kenan wato a can Sambisa. Akwai wasu wurare saboda Third Basin Region ne akwai laka tank na Army ba za su iya shiga wurin ba. Dole sai Nigerian Air Force su daga sama sun yi subduing wa'annan 'yan ta'adda ɗin kafin Nigerian Army samu su shiga. In ka duba yanzu kamar local government ɗin Abadan eh, Marke ɗin Malam Fatori. Ai wurin gaba ɗaya laka ne inda tankunan Nigerian Army ba za su iya shiga wurin ba sai dai Nigerian Nigerian Air Force ta yi subduing wayannan mutanen su ne suke da access din su nakasa wayannan 'yan ta'adda din ta gaba kuma infantry su shiga su da shiga sai kuma atila da kuma su rika shelling suna taimaka musu ta gaba. Ita ma rundunar sojin ruwan Najeriya ba duka 'yan Najeriya ne suka santa taka rawa gaya wurin kare lagon Boko Haramun ba. Na tambayi daraktan watsa labaranta Rear Admiral Christian Ezekobe irin hoɓasan da suka yi a yakin na Sambisa. Ya ce. Rundunar sojin ruwan tsaron Najeriya tana da dakaru na musamman da ake kira SBF. Mayaka ne masu kamanceceniya da na Amurka. Waɗannan wasu mayaka ne na musamman da ake kai su fagen daga don kai farmaki na musamman. Bayan wannan kuma muna da wasu dakarun da su ma ke cikin bataliya ta musamman ta sojoji. Kaga kenan mun taka rawa iri biyu cikin wannan fafatawar. Kasan kuma akwai umarni da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na mu kafa rundunar sojin ruwa a tafkin Chadi. Kuma tuni mun yi hakan suna ma can a halin yanzu. Wannan ne irin rawar da muka taka a yankin na arewa maso gabas ko muke kan takawa a halin yanzu kwanan nan ma babban hafsan mayakan kasa na najeriya ya yaba da irin rawar da mayakanmu suka taka a wannan fafatawa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya soja birni man ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku To a gai da Hassan, daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka inda a jiya talata ne shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da jawabin bankwana ga Amurkawa a yayin da yake shirye-shiryen sauka da kan karagar mulki. Yusuf Aliyu Harande ya zanta da Farfesa Yusuf Alhassan inda ya fara tambayarsa tasirin wannan jawabi ga Amurkawa da ma duniya baki ɗaya. To na farko gaskiya duk waɗannan abubuwan da ya yi bayani a kai wato abubuwa ne gaskiya da ke masa tuwa kwarya kuma ba gaskiya ba shi kaɗai ba dukkan wani ɗan ƙasar nan tunda aka fara wato yakin neman zaɓe na shugabanci da wanda zai ɗauki makwafansa saboda ya abubuwan da aka ringa bayani akan baki akan musulmai da dai sauransu kamar yadda shi shugaba mai barin gado Obama ya magana gaskiya wato abubuwa ne wanda halin yanzu kamar zan ce wato fito da wasu abubuwa a ƙasar nan wanda yake ko dai da yake ana tunanin cewa akwai kabilanci ke fito fili ba ko dai da yake ana tunanin har ila yau kabilanci ba wai akan baki da fari ba ko akan musulmai da dai sauransu to da duk ba fito karara ba amma a lokacin zaben shi wannan shugaba yanzu da zai hau gado to gaskiya abubuwa sun ƙara fitowa fili karara sannan tana cikin wani matsayi wanda yake shekaru kamar fiye da goma ashirin talatin zan ce ba a fito fili ba to wannan abubuwa da tun da yanzu ba shi da damar da zai kokarin ya zance danne su ko kuma ya wani abu a kai shine ya fito fa yake dan nuna wato ko yake abin da yake so samu sare yake yi wa ƙasa bayani da kamar yadda ka fahimta na fahimta ƙasar nan har yanzu a akwai bangaren da wannan abin ya dame su akwai kuma wanda bangaren da wannan abin bai dame su wasu ma ke a fito karara a kabilanci ba wani abu bane menene in an yi saboda haka wannan bayanai da ya yi gaskiya yana jan hankalin kasar nan gaba daya saboda ya hango wasu abubuwa da ni da kai ba mu hango ba inda gaskiya yana da zance sanayya na abin da zai je zo a halin yanzu da tunda har yanzu yana kan karagar mulki kuma yana ya san abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan wanda ba zai iya fitowa ƙarare ya bayanin su ba ne yake ta ƙoƙarin ya nuna wa ƙasa gaba ɗaya kuma ya nuna wa mutane gaba ɗaya cewa ya kamata a hattara kada jefa ta cikin wani matsayi wanda yake wato a takaice wato ba zai zama abin farin ciki ba kuma abin sha'awa ba ga Amerikawa. Farfesa idan aka duba za a ce da wani abubuwa ne za a yi amfani da su wajen juyayi ko alhinin barin kujerar shi a matsayin shi na shugaban ƙasar Amurka. a gaskiya wato Amurka ta daɗe bata sami shugaba mai hankali kuma mai tunani kuma mai son wato shugaban mutanen ƙasarsa ba irin shugaba Obama. Saboda yadda wato mulkinsa na zan shekara takwas da ya wuce gaskiya an daɗe ba a sami shugaba mai tattali da kuma wato sanya ciyar da ƙasarsa gaba kuma ba tare da hayaniya da kuma tashin hankali ba kamar yanzu gaskiya inda ƙasar in ka dube mu a yanzu ba wanda ya san yanzu inda kasan nan ta dusa? kudu arewa gabas yamma abokin aikin mu kenan yusuf aliyu harande a hirarsu da farfesa yusuf alhassan to daga amurka bari mu dawo najeriya inda a can jihohin kudu maso yammacin kasar mutanen yankin ke kokawa kan yadda farashin kalanzir ya hawan goron zabi wakilin muryar amurka hassan umar tambuwal shine ya aiko mana da wannan rahoto hali yanzu da farashin man kananzir ya kai intaha a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya inda ake sayar da lita ɗaya ta man kananzir daga naira ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku wani wuri ma har fiye da haka a maimakon naira ɗari da ashirin ko ɗari da talatin a gidajen mai a da a birnin Ibadan wasu magidanta sun ce suna amfani da kananzir fiye da komai a wajen dafuwa. We use kerosene in Nigeria than any other means of cooking. The way the kerosene is cost is unfair. The money that we supposed to eat, we used to buy kerosene. There is no money. Wannan mai amfani da kananzir ta ce yadda kananzir ke tsada baya da kyau. kudin sayan abinci ne suke amfani da su wajen sayan man kananzir. We sell what we buy and then kerosene is not available. It's very very expensive. as long as the refineries are not working, you know, the product cannot be available. Shi ko shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu sayar da mai a jihar Oyo, Alhaji Rahim Razak ya ce suna sayar da abin da sun kasa tsaye babu man kanan tunda matatun mai basu aiki daga nan sai ni kira wasu masu amfani da kanan a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya sunana nuhu Lawal kai mazani wane gari ne ko kuma wace jiha shugaban matasan hausawan jihar ekiti ni kuma mazaunin ado ekiti ne babban birnin jihar ekiti a hali yanzu nawa ake sai da wato litar kananzir a nan birnin ado ekiti to litar kananzir a karamce dai ana samu ɗari uku ɗari uku da hamsin har ɗari hudu ma ana samu wasu gefe gefe to idan aka zo gidan mai ana samu koko abin da wahala gaskiya abin da wahalar samu amma idan aka a ga hakuri za a samu amma dai abin yana da wuyan samu gaskiya sunana dai abubakar ali daga nan dan a mai sana'ar naman ko a nan don nan a nan jihar ondo yaya aka yi sayar da litar kananzir a hali yanzu haka yanzu dai da shekaran jiya na su ta akan naira ɗari ko amma a jiya an su ne ta akan naira ɗari da saba'in da biyar wani wuri ɗari da saba'in. Wato litar kanzir ɗin dai ba ta da tsayayyen farashi har yanzu dai abin na yi shi na ƙara farashi gaba kenan. Ka Allah babu da ba a su ana su su a ɗari kuna su ta akan ɗari kuna su ta ɗari da saba'in na su ta ɗari da saba'in da biyar a jiya na su ɗari da saba'in. Ina ta Galileo kai mazauni wani gari ne ko kuma wace jiha? zaunin jihar Oshunta. To yaya maganar kananzir a nan jihar Osun nawa ake sayar da lita a gidan mai? lita ana sayar ta a kan ɗari biyu da saba'in da biyar wani gidan mai wani gidan mai ɗari biyu da tamanin mai har ɗari uku. To tun wani lokaci ne wannan tsadar kananzir ta fara? To dukkan tsadar nan dai ba ta wuce kwana biyar ba. Yanzu ku mazauna nan jihar Osun yaya kuke ji da wannan tsadar kananzir? To la tsadar nan kan muna jin ta gaskiya sosai. To mi kuke neman gwamnatin tare tarayya ta yi muku a game da mankanan zir din? Gwamnatin tarayya ta saba da duba wannan lamarin na wannan tsada tsaren zir Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. In kana da shi ana tare da kai, in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam. To a gaida Umar. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba. Ima ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Bashir na iya gwamaja gwanin yin pizza wato kwatankwacin hoce a shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bashir ya ce duk tsawon shekarunsa da ya yi a nan amurka wato yau shekaru 26 har yanzu bai bar wannan sana'a na yin pizza ba to ganin cewa a nan amurka duk aikin da kake yi kana da zaɓin canza wani musamman a ce kana da karatu amma shi ko ya kwaye shekaru 26 har lokacin da muka yi wannan hirar da shi ya ce sana'ar da yake yi kenan wannan ya sa na ce da shi ko me ya burge shi har na tsawon lokaci bai canza wannan sana'a tasa ba? Ito eh gaskiya da farko ni tun da dama ni gaskiya har yanzu nan ina da ra'ayi, kawai tani da nake yi wani abu ne zan yi wanda na koma Najeriya zan iya taimaka al'umma da shi al'umma za su amfana daga gare ni wannan abin ya daɗe a zuciyata tun zuwa na har yanzu nan kuma ya zuciyata so lokacin da na je Najeriya zuwa na farko ina jin a 2004 ne suna ga buɗe wuraren su da abinci irin su a su da wajen sauransu na ga duk ba mutanen mu bane ba sai ga cewa wannan ai ba zai gagare ni ba to kawai na zuwa da abin na fara karantawa abin da fara kudura zuciya ta karatu a makaranta shine a animal science to ina son abin da daga aikin noma so kuma kawai sai na ga cewa idan na je na karanci bangare abin da ka ci ya danganci girki in na koma Najeriya hakika zan taimaka wa mutane da yawa to kawai sai na canja sai na koma na yi a bakery pastry and bakery harkar gafar ga shiga abin da daga cikin haka da fulawa haka da da sukari da sauransu yanzu karatun da kai kenan eh karatun da nake kenan kuma a wani matakin karatu eh to an an ce masa associate degree yake ce masa kana nuna yanzu ka koma a ce kadara ka koma Najeriya kana yi ci gaba da irin wannan sana'an kenan sosai ma kuwa saboda ne gaskiya da abin da zai kawo ci gaba cikin al'umma ta ne kullun shine a raina don saboda a 2014 shekara 2014 mun je Najeriya ina ina ta gaya ina ta a buraza ina ce ga abin da yake so ce min da za a yi ka samu ka je Najeriya ka gwada ka gani mutane za su karba abin ko koyaya da kawai sun ɗauki shawararsa sai na doctor ka je hutu a 2014 kawai na je na su yi irin katon obun din nan na kawo gida kawai na fara yin kek hmm. so da na fara yin kek na samu matsala sosai a lokacin saboda duk inda na kai kamar misali wajen irin super store saka da muke su a Kano eh. inda na kai sai ga ba za su karba ba sai a ce a'a waye waye a kowane suke kawo musu akwai suna da mutane waye haka ne dinga fama dinga fama yawo da kek wuri wuri duk na san waje daya wani waje ce masa yahuza suya na alu ezani su ne kawai su wancan musu dan Allah su ajiye idan bai su yi ba su za su kira ne zan doki abina to na ce ko sai ka yi magana da su tukunna kayan ka ci gaba ka shirya ka haɗa ka kai ito ha ni kawai da da gaskiya ban yi wannan ba kawai ni na yi ne so na daga na yadda da abin da na yadda da abin da nake yi saboda ko anan ma mutane da yawa suka ci ba sa jin daɗin na kan fiye da nawa sun fi son nawa to kawai sun ce barin je kawai a Najeriya yanzu zuwa kawai sun fara yi so ina tunani na kawa kan za su karba ashe ba ba haka yake ba yawanci Najeriya abubuwa dole sai ka san wani inda wani lokacin ban san kowa ba kawai sai jikokin gidan mu ne su ci aje nan aje nan aje nan muka kyawu da kayan kek din da muka je sai kawai wani jin ba ba za mu abari maka ga manajan ba ma da farko so da ƙirɗin samu da shi wannan yahuza su so suka ce malam za mu karɓi abinka amma da safe za mu kira ka zo ka ɗauki kayanka so suna ganin kamar ma ba zai yi ba. to wannan bai sa kai ƙasa a gwiwa ba tunaninka cewa in ka koma najeriya har wa yau kana tunanin ka yi wannan sana'a. wallahi ban taɓa ba so ya san duk abin da mutum za ka fara da farko dole za ka fuskanci matsala. amma in ka daure ka ci gaba insha Allah akwai akwai akwai alheri a gaba to lokacin ma da kai musu a daren da kai musu a daren ya kare da safe kawai suka bugo mu suka ce kai mala abin kafa ya kare so yawan abin da ma abu na kace ce ba za su yi mun ma kek din tun daga lokacin nan kasa daga koma a koma Najeriya a da gaske an kara koma ba tun daga wani lokacin tun daga lokacin ban kara koma ba saboda na yi ta kokarin samu in kara fada da abin to mutanen mu ni ban su abin da yake faruwa ba mutane addinin da ka je sai ka gana maka wulakanci haka da sauransu ban su abin da yake faruwa ba saboda da har ma Abuja sun je so ina so samu ganin mai sahad to wannan alhaji ibrahim mujin yawa mm. so ban samu ganin sa a kano madadin madadin na sama daga garin ganshi kawai sai na abuja wajen wani abokina sai kai na wajen sa mutumin kirki muka ba muka magana da shi yace gaskiya zai iya karba a kano amma abuja dole suna da nafdak number so to kuma lokacin gaskiya lokaci ya kure zamu zan dawo nan kawai sun ce masa zan dawo sai dai kuma idan na sake dawowa sai a sake sabon shiri to yanzu ya kake ganin shi wannan kasuwanci a nan a nan baltimore inda kake ya hmm? ya kasuwansa yake a baltimore gaskiya alhamdulillah ga misali a nan baltimore ni a gida ma nake ba waje na bude ba haka ina home bakery ne so akwai da yawa abokai da yan abokan arziki haka sukan kira wani ko kuma su ce in musu sai ne musu kuma su bani kuɗi a gobe nan ma akwai da muka da shi zan masa da zo ya karba don saboda duk wanda ne masa idan ya ci akwai wanda nake masa da ya jin daɗin sa sai mata shi ta shiyo masa da wani daban a wani kantirin su a wani kan ta ce masa safe way eh. ta kawo masa ya ci sai ce wallahi wannan ba shirin ne ba ba zai ci ba sai je zuba a shara kawai sai bugo min waya <laughs> ya ce kawai ya ina son in kawo mai kek ɗina shi ya fi jin daɗin da kowanne kek ne kawai kake ko har da pizza ko kuwa akwai sauran wasu abubuwa daban-daban da kake yi kamar da gida gaskiya kek ne haka amma akwai sauran abubuwa da yawa da iya irin su irin su chocolate irin su alawai haka na zaki da kuma irin su bread kala kala da su haka eh, eh yanzu kuna da shagon yin pizza banda wanda kake a gida eh muna da wannan amma wani da kawai a gida yake yin sa in ana bukata kawai sai ne mutum kash kabshir ya koro bayani amma lokaci ya yi halin nasa masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madin bakon namu bashir na iya gwamaja da julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi ta fulani riga da fulani To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kamo kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal suka ce muna jajanta wa 'yan kasuwar garin Doso a jamhuriyar Nijar sakamakon gobarar da ta yi sanadiyar rasa rayuka da dubban dukiyoyi. Allah kiyaye aukuwar hakan nan gaba. Allah kuma ya mai da mafi alkhairi amin. Wanda sako ya fara ne da cewa doka daga gida take farawa. Salam VOA Hausa. Gaskiya mataki da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya dauka na soke hukumar Hizba akan hana yin kide-kide da raye-raye a lokacin bukin auren 'yarsa a jihar san bai dace ba da fatan zai gaggauta mai da hukumar hisba daga aikin su daga bashir kansala mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau da alhaji garba mai yan kunne rijau wannan sako ya fito daga arabiyu awal mai faci gidan madi da sha'ibu daimon gidan madi da mudassir ibrahim kantoma gidan madi a jihar sakwaton tarayyar najeriya suka ce assalamu alaikum voa hausa hakika musanta zargin karban cin hanci dala biliyan ɗaya da biliyan ɗari uku wanda ake bincike a a kai a kasar italiya da tsohon shugaba goodluck ebele jonathan ya yi wannan bai zo mana da mamaki ba amma masu iya magana na cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi wani sako kuma ya fito daga malama aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe tashi salamu alaikum voa hausa hakika umarni da gwamnan jihar borno ya baiwa wasu kungiyoyin agaji masu zaman kansu na ficewa daga fadin jihar borno ya yi daidai ganin yadda suke amfani da kungiyar suke karban kudade daga hannun al'ummar jihar domin taimaka musu amma daga baya sai su sha kwana don haka wannan matakin koransu ya yi daidai wannan sako ya fito daga halima da fatima buba mai goro gashuwa kamar yadda amurkawa sama da dubu ishirin suka halarci jawabin mr obama na ƙarshe cikin jimami haka muke son shugabannin najeriya su dinga abin kirki don a dinga jimami za su bar gadon mulki kamar yadda 'yan najeriya ke murna an cire shugaban sanatoci sanata indimi suna nuna farin ciki an mai da gurbin shi da sanata ahmad lawan To a gaishe ka kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi jiya cewa a yanzu ƙasar a ta bakinsa ta gyaru kuma ta fi ƙarfi fiye da lokacin da ya zama shugaban ƙasa a shekara ta 2008 yana mai nuni da magance matsalar tattalin arzikin da ya gada da bullo da hanyar inganta fannin lafiya. da kuma halatta auren 'yan luwaɗi a matsayin nasarorin da amurkawa suka samu bisa jagorancinsa shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi amfani da kafar da ya saba amfani da ita wato tita wajen yin watsi da rahoto mai nuna cewa ƙasar rasha ta tattara wasu bayanan da suka shafi tabar gazar da ya yi da zimmar tilasta shi yayi yadda suke so nan gaba yau an kashe wasu mata 'yan unar bakin wake su hudu bayan da suka ƙetara zuwa arewacin kamaru daga najeriya a cewar wasu jami'an yankin gwamnan yankin arewa mai nisa a kamaru mijin yawa bakari ya gaya muryar amurka cewa 'yan banga ne suka hango mata hudun na ƙoƙarin ƙetara kan iyaka da asubahin yau dinnan laraba uku daga cikinsu sun tayar da bama-bamansu suka kashe kansu a yayin da ta hudun kuma sojoji suka bindige ta har lahira a cewar gwannan a gaishe ka masu mu a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a ibrahim garba ka almasi wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma sai da hamdun wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau basco nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Maryam da Safinatu na nan tafe da shirin yau da gobe, shirin matasa.